jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a cikin shirin rabin ilimi shirin rabin ilimi kamar yadda kuka sani shiri ne wanda kuke aiko da sakon tambayoyinku dangane da abin da ya shafi rayuwarku musamman ma akan addinin musulunci kuma a har kullum muna tare da Malam Hamza bin Isaac da Murtala limamin masallacin Juma'a ɗan tama shi da ke cikin ƙwaryar birnin Kano wannan sai a yi salama ga masu kallon mu jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu na Khadija Ahmad Tayir ne ce wata zan jara ga mashirin a halin yanzu kuma za ku aiko da saƙon ku ta kan namba sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida Tambaya ta farko tana cewa Assalamu alaikum malam. suna na Sabi'u daga tudun wadar dan Kade. Ina yawan yin mafarki akan abu mai kyau ko mara kyau. Sai ya wuce sai ya wuce ya faru. Malam menene To menene ne? To. To <coughs> bismillahir rahmanir rahim. Bari in sake karantowa. To bismillah. Assalamu alaikum malam na Sabi'u daga tudun wadar ɗan kade ina yawan yin mafarki akan abu mai kyau da mara kyau kuma sai ya zo ya wuce malam wata addu'a zan ringa yi domin idan na yi wannan mafarkin to bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu karo na biyu alhamdulillah a mafarki ba illa ba ba kuma mafarki ya kasu kaso biyu akwai mafarki wanda kai tsaye idan an yi shi za ka samu cewa shirguci ne da shirme kawai a cikinsa wanda kai da kanka ma ba za ka iya tuno irin yadda mafarkin yake ba wannan shi ake cewa adigas a halam akwai kuma mafarki wanda allah maɗaukacin sarki ke haska maka wani abu na rayuwa da ya shafe ka kai a karan kanka ko shafi al'umma ko da yake ba sharaɗi ba ne dogara da mafarki da cewa duk abin da aka gani a mafarki wannan gaskiya ne ko kuma sai an aikata shi ko wajibi ne ba amma dai da dama wasu daga cikin bayin allah na rayu da suke rayuwa allah ya hore musu idan suka yi mafarkin abu zai faru sai su ga ya faru amma ba ganinsa suke yi cewa abu kaza suna jira ya faru ba a'a wani mafarkin kayi shi ka ma manta kayi shi sai ya faru sai ka tana ka taɓa mafarki a kansa wannan shine abin da yake faruwa so da in allah ya kaddara kana cikin irin waɗannan bayan allah waɗanda za ka yi mafarkin abu sai kuma ka ga ya faru sai ka yi mafarkin abu mai kyau ko mara kyau sai ka ga ya faru wannan kar ka ɗauke shi wani wata damuwa ko wani abu kawai dai abin da zan baka shawara shine menene fi faruwa a mafarkin naka alkhairi ne abu ne mai kyau wanda shari'a ta yadda da shi kuma yakan faru to idan haka ne to ka ƙara imani da Allah subhanahu wa ta'ala kuma ka ƙara riko da addinin musulunci ka ƙara biyayyar ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kada ka ɗauki wannan abun takama ko wata homa kana gaya mutane ai ban taɓa mafarki ba sai ya faru a'a wannan daban ne Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya gaya mana cewa mafarkin annabawa wani yanki ne daga cikin annabta wato wani kaso ne daga cikin annabta saboda wani abin a mafarki Allah yake sanar da su to kai ma ba wai an sanar da kai bane ka sanar da mutane wani abu kawai nuna ma wani abun aka yi ƙarshe ma ba za a tuna maka shi ba sai ya faru za a tuna ma don kada ka daki kirjin cewa fa na yi mafarki saboda haka a zuba idanu nan da kwana kaza abu kaza zai faru in kai haka to ka tsallake ka'idar da ya kamata a ce ka bi so da haka karka damu wannan babu wani abu ba sai ka nemi wata addu'a ta kawar da shi ba sai dai in mugun abu ne kake yawan gani kana yawan ganin mugun abu kuma yana faruwa to wannan babu laifi ka nemi addu'a kullum in za ka kwanta ka tabbatar ka kayi arwalla ka kwanta da arwalla ka yi alwalla kafin ka kwanta in ka zo ka kwanta kuma kai azkar da ake na kwanciya bacci idan ka farka kai azkar da tashi daga bacci idan ka yi sallah asuba kai azkar na safiya idan yamma ta bayan la'asar ka yi azkar na yamma ya zama yaushe kana cikin askar in ma baka kara da wasu aikace-aikace ba ko iya wannan ka tsaya in Allah ya yarda in akwai wani shaidani da yake shigar ka a bacci yana nuna maka wasu abubuwa da za su dame ka to insha Allah za ka rabu da su kwata-kwata za ka ga cewa ya daina rabar ka mutukar kana wa'annan azkar kana yin arwalla kana kwanciya da ita muna fatan Allah ya taimake mu ya mana muwafaka na'am Assalamu alaikum daga Abdulrahman ƙasar Libya. Malam ina da aboki yana fitsari a tsaye sai na yi masa magana ya daina fitsari a tsaye. Sai ya ce babu mm, bai taɓa ji a musulunci ba sai ya ce sai ya ce bai taba ji a musulunci ba haramun ne yin fitsari a tsaye malam menene hukuncin to alhamdulillah fitsari ko mu ce bawali mutum ya yi bawali a tsaye a shari'a ta musulunci ba wai haramun ba ne ba ita shari'a ba ta kawo wani nau'i na bawali ko na ba haya da ta ce dole sai wannan ba abinda nake nufi babu wata aya ko wani hadisi ingantacce da ya ce dole sai kayi a tsaye ko kuma dole sai kayi a zaune ko mu ce a tsugunne kamar da mu muke cewa malaman fiƙihu su ne suka kalli maslaha ta bawali sai suka ga yinsa a zaune su a zaune suke cewa albaulu qa'id mutum yayi a zaune mu kuma ya saba da al'adamu ba a zaunan muke yi ba mu tsugunnawa muke yi ko da ku su da na da can ɗan tsugunna zauna suke to ma dai mu tsugunna muke duba da irin guraren da muke yin bawalin a gurin guraren mu ba za su baka dama ka zauna ba sai dai ka tsugunna to babu wani laifi idan ka yi bawali a tsaye asalan ma yi a tsayen ba wani cutarwa ba ce ba hatta maza Allah sallallahu alaihi wasallama an ruwaito yakan yi a tsaye saba muka da yi a zaune ko a tsugunne sai muke ganin cewa to wanda duk bai yi a tsugunne ba ya saba wa shari'a da kuma zama da muke da waɗanda ba musulmi ba su suna yi a tsaye sai muke ganin tunda su a tsaye suke duk wanda ya yi kama da su ya yi irin al'ada irin tasu ko ya yi addini ma irin nasu shi sa ko a mata haka ana zaune yara yaro karami da an ga ya tsuguna sai ga an kai masa duka ai da an ga yana fitsari a tsaye sai a kai masa duka a ce sai ka ce arni ba za ka zaune tsuguna to shikin daga nan zai gane yi a tsayen kuskure ne laifi ne to har ya girma kuma haka zai sa a zuciya saboda haka idan mutum ya yi bawali a tsaye babu wani laifi sannan in ka kalli gurare da ake ginawa ban je kasashen waje da yawa ba kamar irin su saudiya wannan ban taɓa zuwa na gani ba amma dai ko a nan mu a manyan hotel hotel na ji kuma ana faɗa hata a wasu kasashe in ka je babu wani guri da ake tsugunnawa a yi bawali guraren bawalin kawai gurare ne da aka yi su wanda na yin bawali ne a tsaye haka aka yi shi yadda tsarin ma an tsara kwarmin gurin ma don a tsaye za ka yi bawalinka to kaga idan ya tabbata haka ne watakila ma hasu saudiya da makamantansu to ashe kaga kenan yi a tsayin ba aibu ba ne ba sai dai kawai yana da kyau ka tsuguna idan ka tabbatar zai bata ka shi sa malaman fiƙi suka ce a tsauna ɗin mutumin da ya san gurin da zai yi akwai tile abin da ake cewa tile an yi tile a wajen ko kuma akwai suminti wajen yana da tsandauri yana da ƙwari fako ne idan ka yi bawali zai dinga dukan ƙasa yana taratsatsi yana dawowa jikinka mace ce ko namiji duk wanda ya zai bata masa kafafu to wannan sai ya zama ya tsugunna ya zauna ƙarfin dukan da zai a ƙasa ya dawo jikinka bai kai wanda zai yi idan kana tsaye saboda nisan dirar da zai yi daga tsaye zuwa ƙasa zai jawo ya tartsatsi ya bata ma kafafu da ma wato wato gwiwoyinka da sangalin kafafunka wata har ya kai ga cinyarka ya bata tufafin da yake jikinka to amma ka zauna ko ka tsuguna kamar yadda ake yi to kaga wannan baka da wata damuwa a kansa saboda haka fitsari a tsaye ba laifi bane ba yi a zaune ya fi saboda kar ka bata jikinka Allah ya taimake mu na'am Allah assalamu alaikum fatan alkhairi a gare ku daga Hajiya Maryam Zamfara malam wani ne ya zo zai aure ni sai yake aran mun kuɗi bashi daga ƙarshe sai ya ce zai turo da siraki ya ɗaura mana aure to malam ina da hujjar da zan kai shi ƙara da ya ƙi turowa to a'a mutum ya zo ya ce zai aure ki zai turo kuɗi bai turo kuɗi a ɗaura aure ba ko a sa rana to bai turo ba kya kai shi ƙara a kan me Kira kika ci kuɗinsa bashi bai kai ki ƙara ba sai shi ne shi ne ya ci kuɗinta o shi ya ci kuɗinta bashi mm. kuma bai turo kina da hujja ta kai shi ƙara mana tunda ta fahimci abin nasa damfara ne in ba da abinki ma me ma nake auri wannan mutumin da tun yanzu biki shiga gidansa ba ya cinye kudinki yaushe har zaki dage kina kokowar ma ya zo ya kawo kudi a ci gaba da wata mu'amala ina ganin wannan zaki iya kai shi kara babu wani laifi don a kwata miki ki kwarai da gaske Allah ya taimake mu masu kallon mu kada kuma ta kuna kallon shirin rabin ilimi ne da kamuzallar matashiya tv kuma za ku iya bibiyar mu a shafukan na youtube mujallar matashiya instagram mujallar matashiya facebook mujallar matashiya ko kuma twitter at yan matashiya ko kuma ku aiko da ku ta kan namba sifili takwas sifili tara shida uku tara tara masu kallo da sauraro muna sanar muku da sabon tsarin tallata hajar ku cikin sauki a gidan rediyo da ma talabiji kai har ma da sauran kafofin sadarwar intanet a bisa doron kawance tsakanin mujallar matashiya da aminci rediyo. Sauti raɗau-raɗau hoto fesfes bidiyo tangararan domin tallata hajar ku ko kuma ɗaukar nauyin shirye-shirye. ma'aikatan mu a shirye suke domin gamsar da ku ga kayan aiki na zamani tare da aiki da ƙware Arewa. Sabon tsarin zai ba ku damar tallata hajar ku a cikin sauƙi domin inganta sana'o'inku. Ina 'yan kasuwa, masu kamfanoni, 'yan siyasa da sauran mutane da ke ɗauke da sanarwa ta musamman domin al'umma. To ga dama ta samu ta yadda za ku tallata hajar ku cikin sauƙi ta hanyar sauraro ko kuma kallo da ma hotuna har ma da rubutaccen bayani. Ga wani takaitaccen bayani daga sashen kasuwanci na Amincin Rediyo. muna muku barka da zuwa sashin tallace-tallace na tashar aminci rediyo tsarukanmu kamar yadda aka saba tsarika ne masu ƙayatarwa kuma masu sauƙi da rahusa tare da saka muku su a cikin shirye-shiryenmu ingantattu shirye-shiryenmu masu tarin Uh, masu sauraro ko me da ya shafi ake tallatawa a nan wannan sashi muna yin iya bakin ƙoƙarinmu wajen ganin mun yi maka shi yadda al'umma za su gamsu da irin hajar da kake tallatawa kuma na tabbata matashiya ma shaida ce akan wannan eh, sashi namu Kofar mu a buɗe take ga masu ƙananan sana'o'i da sauran 'yan kasuwa domin inganta sana'o'inku tare da samun gwaggwaɓar riba. Hakan zai kasance ne bayan kun tuntuɓi sashen kasuwancin ƙawance na mujallar matashiya da aminci rediyo ta hanyar samun mu a ofishinmu gida mai lamba biyu kan titin Indifenda a kanan dabo ko kuma gida mai lamba ɗaya ba kan titin France Road a kanan dabo ko a lambobin wayar mu kamar haka sifili takwas sifili uku biyar shida bakwai shida ɗaya hudu biyu ko kuma sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida har ila yau akwai sifili bakwai sifili takwas biyar uku ɗaya ɗaya ɗaya biyar bakwai mujallar matashiya da aminci rediyo mun ɗaura ɗamarar tallata hajar ku a yanayi daidai da zamani. Assalamu alaikum malam idan mutum ya ɗauko hajji matu'i ba shi da kuɗin yin hadaya yaya zai iya yin azumi? To to dama abin da ake mutumin da ya ɗauko zai yi haji kuma tamattu'i zai yi shine abin da ake cewa tamattu'i shine ka zo garin maka aikin haji kuma tsakaninka da ranar takwas ga wata da zai zama ranar tarwiya ce to wannan ranar tsakaninka da ita akwai tsawon kwanaki watakila kwana ashirin ko wata guda ma ko abin da ya kama da haka to shine idan ka zo kai umara ka gama umara sai ka fita daga aikin haji ka cire kaya ka fita ka zauna ba za ka sake sa kayan ka farare ba ka ci gaba da labbaika labbai ka ba har sai ranar takwas ga wata ranar da za a fita to ran nan ne za ka dawo kuma kan aikinka to idan ka yi aikin haji ka gama wannan shi ake cewa wane ya yi tamattu'i to zai yi hadaya to sai ya zama kuma baka da hadaya to abinda shari'a ta lissafa sai kai azumi guda uku a can in ka dawo gida sai kai guda bakwai qur'ani yace ce tilka ashratun kamila wannan sun cika goma kenan haka ake so a yi da kai saboda haka wannan shine abin da za yi allah ya taimake mu na'am assalamu alaikum malam barka da warhaka malam na kasance ina yin ɗauke-ɗauke tun ina yaro har na girma Malam ina so in daina amma na kasa don Allah malam a bani shawara. To, shawara gaskiya babban aiki ne a kan kwarai da gaske. Domin ɗabi'a ta ɗauke-ɗauke ɗabi'a ce da take mai muni sosai da abubuwa ne kusan suna da yawa masu irin wannan ɗabi'un da ɗauke-ɗauke da kuma wato zina mace ko namiji wanda isa ba da zina da kuma wato shaye-shaye ko wani abu makamancin wannan dukansu ɗabi'o'i ne masu wahalar bari dole sai ka dage ka kallafa kanka cewa ka daina faɗa da baki baya biyan bukata amma shawarar da zan baka ka yi ƙoƙarin alaƙanta kanka da mutanen kirki misali mutanen da ka sani cewa na allah ne a unguwarku suna yawan mu'amala makaranta karatun ƙur'ani da kuma karatun ba da ilimi gurin zamansu to ya zama ka alakanta kanka da irin wa'annan al'ummomi idan kana tare da su ba za ka samu wadataccen lokacin da za ka fita har ka je kai wani abin da ba daidai ba to wannan zai taimaka maka wajen barinsu amma idan ya zama wajen barin ɗauke-ɗauke amma idan ya zama da baki kake faɗa na daina kuma ka zo ka koma wajen asalin abokanka koma wa'inda kuke harkoki da su ku ci gaba da rayuwa waɗanda ba ma sa kyamar wannan aikin to gaskiya za ka daɗe baka bari ba duk mutumin da ya ce ya daina wani mummunan abu to sai ya daina mu'amala da masu yin wannan abu yana dainawa Allah zai taimake shi zai zama ya bar wannan abu Allah ya taimake mu na'am assalamu alaikum ina yi wa malam fatan alkhairi malam menene hukuncin namiji mai ajiye kayan abinci amma sai ya dinga auna wa iyalansa wanda baya isar su to wannan bai halatta ba ka ajiye kayan abinci kuma ka ringa auna wa iyalai wanda baya isa su wannan bai halatta ba kwarai da gaske mutukar kasancewa wanda zaka ba su ba zai ishe su ba to wannan kayi haramu domin Allah cewa liyun fi zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah to wannan shine abin da Allah ya dora kowanne mai wadata ya ciyar gwargwadon wadatarsa wanda Allah ya kudurta ya kaddara sanya ya ya wato sanya arzikinsa tauyayye ne ba mai yawa bane ba to ya cir cikin abin da Allah ya bashi to Allah ya baka wata ma ya yalwata ka kana da yalwarsa za ka iya aje buhu ɗaya kuma wannan buhun a wata ma ba za a cinye ba kuma ka ringa auna musu rabin kwano bayan cewa rabin kwano daga ciki zai zama kamar cutarwa ne to bai kamata kai haka ba ka rinka ba su wanda za su ci ya wadace su ya rage su kyauta su sadaka sai Allah ya sake buɗa maka yana ƙara maka yawan irin alkhairin da kake samu a kansa duk wanda ya ciyar da wani Allah zai ciyar da shi duk wanda ya rufa wani asiri Allah zai rufa masa asiri so da haka wannan shine abin da ya kamata ka yi sai a yi kokor a waye masa da kai a nuna masa a sa wasu wa'azuzzuka da wasu karance-karance da malamai suka yi suka nuna muhimmancin haka don yadda zai gyara wannan ɗabi'ar tasa na'am masu kallon mu duka duka nan muka kawo ƙarshen shirin rabin ilimi na wannan rana tare da mana hamza bin isa ta da murtala limamin masallacin juma'a na ɗan tamashi da ke cikin ƙwaryar birnin kano kuma za ku iya aiko da saƙon tambayoyin ku ta kan namba sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida malam sai a yi sallama ga masu kallon mu. to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. a madadin shugaba kuma jagoran matashi a cikin abubakar murtala ibrahim Sautin sada da ko Amina sayar Muhammad ne Khadija Ahmad Sare ke cewa Allah ya samu amfani da abin da